to duk wanda za a siffata shi da cin nasara dole sai ya samu mai kenan key point shine imani sai ka samu yawancin ayoyin da aka karanta ka samu akwai imani don ba ambata imani ba an ambata su da siffa ya ka samu dai siffan tana tare da mai imani kamar sahabbai kaga Allah bai ce wai imani a ayan ba kenan aya ta dare kamar da aka ce maka wasabiquna al-awwaluna fil fi mai kenan fil imani والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان في ماذا؟ في الإيمان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وسنن كما بيي ga Allah gaskiya a cikin al'amura gaba daya sannan kuma al'imamun makarunu bin la’amali salihi imani da aka haɗa shi da aiki na gari shi ma na kai mu zuwa ga alfawusu fawzul sannan imani da ka haɗa shi da tsoron Allah tare da da shi to nan muka samu wannan insha Allah tare da biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqad faza fawzan azima to kaga aya ce takaitacciya amma da zan sake bude maka wani babin kuma gobe in na kwabo maka maganganun malamai sai ka sha mamaki ba za ku iya fita ayan nan ba ne na biya maka har wata shekara in muka tsaya kawai akan tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin nan kawai muka 我们是。 dan sha juice na more tukunna sannan ya shigo sai sha sibi ke shine summa to anan ya ce mai idan amma da fa amin yana fara wa bi sha ba baya fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika shikenan wanda tashi ta dace da mala'iku an gafarta mai abin da ya gabata da zuban shi mana yana kasancewa bayan liman immediately ya fara ko da kai shi ba sai lalle ya gama ba ɗaya yana farawa kawai bishiya amma dai babban abin da ake ake bukata shine mai dace taka ta dace da ta malaki to daidai yaushe daidai ya fara ce a shi da ɗaya ka bi shi kogo abin da yana bukatar dace Allahu a'lam sai ta ba ta ciki cewa ta da take da dukiya ko tana da sha'awar kasuwanci ko shari'a ta yi yawa mutunta ya ba ta dama zuwa cin kasuwa a duk lokacin da mata tana zuwa cin kasuwa to wace kasuwa kasuwannin da ku daban-daban ce an buɗe mata kofar cin kasuwa yanzu akwai hanyar kaya ba duk wannan hanyar ba za ki sauran da ki zauna gida ba gararan gararan gararan daga nan zuwa babanci gida-gida yana ma gongoro irin masu wuce wannan suna fito to kaida shi ne Allah mai kuma ɗaukaka ya ba mata yancin su ba ku mata ku zauna a gida in kasuwancin zaki yi ki zauna akwai irin kasuwancin mata a gida kamar me kamar irin su sai da mai manja man gyada irin su sabulu duka irin wannan sana'a mata ne a gida za su yi shi ko kuma a cikin gidan ya kasance a ɗan da shago hmm? wanda ko da wani ne ɗan ƙaramin yaro zai iya zama ko ita ce mata suka zo ta dinga siyar musu kaga wannan na cikin gida babu laifi sa'a dinki duka wannan mata za su yi shi a gida to amma kuce kuce ya saba ma roƙon ƙur'ani Allah ya ce ku mata wa qarna fi buyuti kunna ku zauna a gidan dajinku ku daina fitan jahiliyyar ku Allahu a'lam sai tambaya ta ce kiwa ce da ne kuma ka ga masu biki wa'inda sun kare ke kuma wanzu sun karɓa ba ko a kuma ta da shari'a ce yi a kan da shi yadda zai yi wannan kaya yau shi ne yawanci muna abu gargajiyanci haka kawai hmm? ya kamata duk wanda ya kawo maka ɗinki sai kana ya kasance kana da list kana da book me sunanka ya rubuta sunan babanka a ina kake wace unguwa rubuta phone number rubuta amma kawai muna abu da kan hmm? kamar masu wanki hmm? sai kawai mutum ya kawo kaya ce ina dawowa kuma ba za ka sake ganin shi bayan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara ko yana dawowa ko yanzu yanzu da ka goge mu in ka je gurin masu buga yana da kaya na shi nan timi timi masu wankin hula sai ka samu hula na san kuɗari sun fi ɗari wannan wai nasu waye ba sa san hulunan ne wata kuhula ka samu a ta yi kura saboda mai muna abu da ka Kamar da ya kasance yana ɗaukan wannan to kaga mutum bai zo ba za ka tuntubi ne za ka tuntubi iyalan shi domin yanzu kayan ba naka ba ne kayan menene gado ne to yanzu ya za ka yi to tun da kuma na yi da kashi sa za mu sha wahala yanzu ya za ka yi in akwai baitin malin musulmi in babu kuma to ka sanya shi a cikin al'amuran musulmai al'amuran musulmai shi ke nan da yankin Allah kama a sai ko masallaci gyara rundar masallaci wani abu ne na masallaci ya ɓaci ce to ai masallaci ya yi datti ya ya kamata sai ko mu a dinga mofin din masallaci wannan nake jan hankalin samari yanzu ba za ku ji kunya ba shigo babban masallacin garin wawa mutum ya zo ya taba haka ku samari nake ba za mu ji kunya ba yanzu gaban ka dinnan ka dan sa hannunka ga Allah ka gani eh haka ka gani me zai fito a hannunka mene kura da kasa yanzu muka zo mu kaman guda goma ashirin talatin mofin din masallacin zai dauke mu fiye da minti talatin ne wanda ya zo da dosta wani ya zo da summa wani ya zo mai an jika an matse sai a shishafe shi wani aiki ne ba ba sai dattijawa dattijo da ya kai shekara 60 ko kunya ba na ji ba dattijo shi ne zai dauki tsintsiya yanzu yana share masallaci mu muna ina to gaskiya wannan ɗabi'a mu sake ta gaskiya tunda bara ya ɗauko ba duka bokin din masallacin da ba shi ba mana yin na gidajen ba to na masallaci kuma sai gagara yanzu duk wuri ko ina a masallacin ka taba gaba a ɗan sa sai ka sha mamaki idan Allah mai gyara wannan Allah mai gima da kuka gyara mu a ƙarshe wajen tallafa wa rayu da ake yi Allah mai gima da kuka sanya a mizani Allah ya sa shekara mai zuwa ya kasance mai harin miliyoyi Allah mai gima sallallahu alaihi wasallam can cikin gidan aljanna masu bukatun alkhairi masu kana da ko Allah da kuma da sunan shi kyawawa ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya yi mana damuwoyi a salafin mu Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu a cikin mu Allah بسم الله الرحمن muna ƙarshen ayoyi na gado da Allah mai hikima da baka ya rarraba gado billa billa tun daga lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك suwaye da suwaye akwai ɗa jika uba kaka shi ne uban uba don uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya don uwa uba ɗaya don uwa uwa ɗaya sai dan dan uwa kuka da uwa ɗaya uba ɗaya da shi dan dan uwa na wajen uba kawai sai babba dan uwa uba da suka da uwa ɗaya uba ɗaya sai babbawa da suka da uwa daya sai dan babbawa da suka da uwa daya uwa daya sai dan babbawa da suka hada uba daya sai miji sai wanda ya tabawa lirrijali nasibu min ma tarakal walidani wal aqrabun aka ce lirrijali nasibu min ma tarakal walidani a cikin abin da iyaye suka bari wal aqrabun ko kuma makusanta suka bari uba ne mutu zai yi zama uwa ce ta mutu to zai yi zama masu kuma zai yi zama makusanci ne kamar babba kamar dan uwa to duka dai mazaje suna da mai suna da gado sai Allah ce walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabu su ma mata kana so ka shiga kuma cikin fa'izu wanda suka ci nasara to yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima kana so ka zama cikin kan aljanna yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi to yau da izinin Allah tunda uslubin qur'ani amma sai ka lura sosai zaka gane hmm? kuma sai ka roki Allah za mu shiga aya ta sha hudu karanta mana ita sai manzan aka danganta kawa da Allah don ya nuna maka matsayin shi idafatu takrimin wa tashrif idafa ce ta takrim an girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗaukaka shi kamar yadda a can din Allah ce wa man min bala'i naran anan sai aka ce wata irin wuta sai aka boye sunan wuta to a cikin shashin ayoyi za mu zo mu samu cewa wannan wuta ita ce al kubara babban wuta ita ce jahanna Allah ke wutar da aka tana da makabarai ita ce za a sa wanda ya sa ya shi ketare doka to Allah ce falyahdhar alladhina yukhalifuna amri ka shedin wanda suke saba ubannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana musu ka shedi da me falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna ce kada fitina ta same su kada kenan saba ubannin manzon Allah mafi su aka samu kudanci kafirai arewaci musulmai ka duba mai daban akwai sababin wanda shi ne saba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sababi na biyu laifukan mutane da na in mutane suna da laifuka da yawa to Allah yana iya jarabta su na uku idan Allah yana nufin mutane da alkhairi to yanzu ba mu san a cikin ukun nan wa ma nahakum anhu fantahu shi ma ya tsira to ma da zai saba wa ma atakum rasulu ce ba za a yi bane kar ka kara ga mu manzo Allah ya ce mi ruwanka da ni kabarinka daban na wanda ba kada sake jigin wannan magana ya ma tsawa ya kore ka wa ma atakum rasulu fa khudhu ranka da ni wa ma atakum rasulu fa khudhu ba ya ka tashi ba da na kira polisa sun kama ka to shikenan na ce wattaqullah ku ji tsoron Allah domin ba ku ji tsoron Allah ba aikin ba zai kyau inna allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne Allah ke duk wanda zai saba kowa tana da sauran rabin amma ku ku tambayi ibn mas'ud yana abin da na gaya muku shi zai faɗa muku aka faɗa mai ce laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin in akhadtu bi qawlihi wa taraktu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina hakika na fata kuma ban kasance cikin shigayyu ba in har na ɗauki maganan abu musa na bar maganan banzan allah sallallahu alaihi wasallam to kai zai ka ce a bar maganan banzan allah a ɗauki maganan imamu shafi a bar maganan banzan allah a ɗauki maganan imamu malik bayan ya riga shi kan shi imamu malik din ya maka wani shi kan shi imamu shafi ya riga ya wani ba ruwan shi in da ya samu maganan banzan allah sannan ya wuce magana daban to ko yana raye ko ya mutu maganar manzan Allah shi ne maganar shi sai kuma ka zuwa ƙarshen duniya ka ce lalle sai maganar shi ga sahabin manzan Allah sahabi ne na manzan Allah ba to amma ce in na ɗauki maganar shi na maganar manzan Allah na ɓata ban kasance shi shiri ba jama'a dukkan jin wasiyoyin Allah kar wani zai batar da kai a banza kuma gobe kiyama ka ce kana tare da manzan Allah manzan Allah ya kore ka sai ce zan yi hukunci kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata nawa rabi jika ba 1 over 6 abin da ya zaraba da ƴan uwa uwa ɗin ba to har yanzu wani usulubi daban da Allah ya bi wajen tsoratarwa kan saba ma dokan Allah da saba dokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi himma a cikin suratul tauba yace alam cikin suratul qad sami Allahu innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim lalle wanda suke saba wa Allah suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kubitu shine an kaskantar da su an halakar da su an da su فأخذهم أخذة رابية haka ayi take fa akhadhahum sai Allah ya kama su akhdatan radiya yani shadida saboda me saba wa manzo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga karanta irin su shamsi ba to irin sabon da yake cikin a ciki ke me sabon da yake cikin shamsi كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله رسول الله يعني صالح فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا كريانك كرياني كرياني فعقروها سكجسك رسولك تابوه to in sun karyata wa manzan Allah sun saba wa manzan Allah sai Allah ya bar su sai Allah ya sassa Allah da girma da kuka da ya tashi musu azaba shi kadai din aka kama fa kadzabuhu anan sun karyata to tunda sun karyata sai suka yi mitin ce kai ka je ka soke shi kuma ya tashi ya soke fa kadzabuhu fa aqaruha to ka ji wani irin uslubin azaba Allah ya ce fa dama, kaga sun sha wahala kin Allah ya kare mu daga wahala fa damdama alaihim rabbuhum an ce damdama ka san ko a Hausa damdama ba ba da an an cire gaba ɗaya halittar nasu gaba su aka halakar da su